بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنأم أهل الدنيا من أهل النار فيسبغ في النار سبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيسبغ في الجنة سبقة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وفي المسند من حديث من حديث البراء بن براء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتحينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له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 ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1434 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 1 miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karanta littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an dawai shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi shine darasinmu na 21 a jerin gwanan darussanmu na wannan majalisi wannan shi ne na 197 idan masu biye da mu a wannan littafi ba su manta ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana koro mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka kunshi tsoratarwa gabawa waɗanda suke nuna cewa akwai azaba da ubangiji ta'ala ya tanade ta ga dukkan wani wanda ya faddare masa a nan duniya kada mutum ya raja'a a kan abin da yake gani na afuwar ubangiji ko rahamarsa wannan ya sa ya saki jiki ya yi ta azarfafiya yana ketare iyakar ubangiji yana ganin cewa ubangiji afuwun ne zafurun ne rahimun ne wasi'ul magfirati ne tawwabun ne waɗannan sunaye na ubangiji masu kyau ko mafiya kyau su sa shi ya manta da wasu sunayen na ubangiji waɗanda suke nuna cewa shi azizun ne shi inna babta rabbika la shadid su sa ya manta da cewa ubangiji sari'ul iqabi ne mai gaggauta ukuba ne ibn qayyim yana nuna cewa ya kamata mutum ya zama yana kallo da idanunsa biyu ba da ido ɗaya ba yana kallon ɓangaren rahama wanda zai sa shi ya ƙara ƙaimi zai sa shi ya ƙara kazar-kazar wajen neman rahamar ubangiji ya kuma rika ganin ya rika hango azabar ubangiji wanda za su sa masa tsoro ya rika kaffa-kaffa daga fadawa cikin abubuwan da Allah ta'ala ya hana to cikin irin waɗannan hadisai da ibnul qayyim yake kawowa ya kawo hadisin hadisin muslim wanda ya ruwaito shi daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbagha fi an-nari wa fayusbaghu fi an-nari sabgha thumma yuqalu lahu ya ibn adam هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا يوم في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وانا حديثي كما يندبك شيء إمام مسلم يروي توشي لك أنس مالك radiyallahu ta'ala anhu yace yu'ta bi an'ami ahli ad min ahli na. nar za a zo ranar gobe kiyama da wanda yafi kowa jin daɗi a nan duniya amma a lahira dan wuta ne a nan duniya fi kowa morewa yafi kowa jin daɗi. ya samu dukkan abin da dan adam yake samu na jin daɗi a duniya ya more sosai sai a zo da shi a ranar gobe kiyama fa yusbaghu fi nari a tsoma shi tsomawa ɗaya a cikin wuta a fito da shi a tsoma shi sannan a fito da shi a zaro shi sun mai da lahu sai a ce masa yabna adam ya kai ɗan adam har ra'aita khairan qattu tunda kake ka taɓa ganin alkhairi hal marra na'imun qatt tunda kake ka taɓa jin wata ni'ima ka taɓa jin wani daɗi? fa yaqulu sai ya ce la wallahi na ba haka bane ban taba ji ba ban taba ji ba na rantse da Allah ya ubangiji har ma ya rantsuwa duk abubuwan nan da ya ji na duniya da daɗin da ya ji da morewar da ya yi da holewar da ya yi tsomawa guda ɗaya, an tsoma shi sau ɗaya an fito da shi cikin wutar jahannama duk ta mantar da shi dukkan wani daɗi da ya ji na shekarun da ya yi saboda haka ashe kaga duk abin da dan adam zai samu a nan duniya na jin daɗi in dai har bai samu a lahira ba to wannan ya gama asara ya gama yin asara wannan shine shine asararre na hakika wanda ya rasa komai a ce ya gama rayuwarsa a duniya bai yi wa kansa kyakkyawan tanadi ba a lahira to dukkan irin wani daɗi da ya ji da zarar aka ce yawo ya mutu Shi kenan wannan daɗin ya manta shi kuma musamman ma kuma ya tsinci kanshi a cikin azabar Allah inna batsha rabbika shadid lalle azabar ubangijin mai tsanani ce tana mantar da wanda yafi kowa jin dadi wannan wanda yafi kowa jin dadi kenan ina ga wanda ya rayu cikin wahala a nan duniya bai bi Allah ba sannan ya je lahira kuma ya iske wuta kaga wannan babu ko kwanto yayi asarar duniya da lahira wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fi dunya min janna? sannan sai a zo da wanda yafi kowa shan wahala fi kowa azabtuwa a nan duniya amma a lahira dan aljanna ne ya karɓi littafinsa a hannunsa na dama sai a zo da shi fa yusbagu fil jannati sabgha sai a tsoma shi cikin aljanna sai a dago shi sai a ce da shi yabna adam har ra'aita bu'san qat tunda kake ka taɓa shan wahala a tambaye shi hal marra bika shiddatun qattu tunda kake wani tsanani wani mawuyacin hali ya taɓa kan maka ka taɓa shiga wani mawuyacin hali a rayuwarka fa yaqulu la ce ban taɓa ba wallahi na rantse da Allah ya rab ma ba bi bu'sun qat tunda nake ban taɓa shiga wani halin kakanika yi ba wala ra'aytu shiddatan tun tunda nake ban taba jin wata wahala ba wato wannan ni'ima din ta yan daƙiƙai ta mantar da shi dukkan wata wahala da ya sha a duniya tare da cewa a duniya shi yafi kowa shan wahala tare da cewa a duniya shi yafi kowa shiga halin kakanika yi shi yafi kowa samun kansa cikin babu da talauci shi aka shi aka fi wulakantawa sama da kowa ya ga tasko iri-iri a duniya amma shigarsa aljanna ya sa ya manta dukkan wata wahala da ya taba ji to kaga wannan zai nuna wa bawa cewa dole ne ya rika hango duka bangarorin guda biyu ya rika hango bangaren ni'ima ya rika kuma hango bangaren azaba ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi ya yi karatun nutsu, ya tsaya ya gaya bi Allah a duniya to duk abin da ya same shi a nan duniya inda ta farkin Allah ne to wannan kai ya dame shi ubangiji ta'ala zai masa sakayya sakayya da za ta mantar da shi dukkan wata wahala da ya taba ji mala ya kawo mana hadisin musnad imamu ahmad hadisin albara ibn azib hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dogon wa'azi a makabarta bayan an je an kai mamaci makabarta an zauna annabi sallallahu alaihi wa sallama yi musu wannan doguwar wato hudu ba ɗin ko wannan dogon wa'azi din yace wa fil musnadi min hadith bara ibn azib hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan ibn maja da littafan sunna da dama sun ruwaito shi kuma hadisi ne wanda yake sahihi malamai da yawa sun inganta shi yake cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansar wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina da ya rasu fanta haina ila al-qabr lokacin da muka isa kabarin da za a binne shi ciki walamma yulhad amma ba a gaba haka kabarin ba mun kai an yi ramin da ake cewa uwa wato babban ramin an gama amma ba a haka wanda ake cewa yar ba inda za a sa mamacin amma su a lokacin suna yin lahadu al-lahadu shine ayi a haka kabari ta bangonsa na alkibla wato bangonsa da yake bangaren alkibla sai a haka ya yi ciki kamar kamar kamar loka inda za a zira mutum sannan sai a bi sa sai a saka a saka tubali sai a rufe sannan sai a sauka sai a zuba kasa saboda haka a wancan lokacin sukan yi wannan kuma har yanzu kasashen da suke da kasa wacce take ba ba mai taushi ba kasa da take tsandauri sukan fifita wannan a musulunce wannan shi yafi a musulunce wannan shi yafi kamar yadda ya zo a hadisin muslim hadisin sa'ad ibn abi waqqas lokacin da ya zo rasuwa yake cewa ilhadu li lahdan wansibu li labina nasban fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suni'a lahu dhalik yace idan na rasu to ku yi mun haka ku yi mun kabari lahadu shine wanda za a haka bangon gabas na kabari ayi a rarake shi sai a sa mutum a ciki yace to ku yi mun irin wannan yace sannan ku sanya tubali ku rurrufe bakin domin haka naga an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin ibnu abbas da akwai rauni a isnadin sa sai dai waɗannan duk za su zama shawahidi da suke karfafa sa wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-lahdu lana wa shaqqu li ghayrina wato lahad shine namu shaqqu kuma shine wanda irin wanda ake ake yin hakan a tsakiya yace wannan na wasu mu ne to yahudu a lokacin su sukan yi shakku ne sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya saba musu lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar yadda yake hadisin Abdullah dan Abbas sabai sun yi sabani lahadu za su yi masa ko shakku waɗansu su ce yi lahadu wasu suka ce yi shakku sai aka ce to a Madina akwai mutane guda biyu waɗanda su ne suke haka kabari ɗaya yana yin lahad ɗaya yana yin shakku saboda haka mu bari wanda ya riga zuwa shi Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan mai shakku ne zo ya shakku mai lahadu ne zo a bashi yayi sai kuma gashi mai lahadu shi ya fara zuwa ce to wannan shine zabin da Allah ya yi wa su sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka yi masa lahadu inda aka haka haka kabarin a jikin katangar da take alƙibla ta nan aka haka shi jikin katangar da take alƙibla ta nan aka yi ramin shi yasa ma lokacin da Abu Hanifa yake cewa za a sako mamaci ta bangaren alƙibla a gicciye wato maimakon daidai kafarsa shi yana cewa a shigo da shi ta bangaren alkibla kun san a malikiya da shafi'iya da hambaliya gurin imam malik da shafi da ahmad ana shigo da mamaci ne ta bangaren ta bangaren kafafuwansa to shi sai ce a shigo da shi ta bangaren alkibla a gice wato a haka ce don haka ya fi ma sauki to shi ne sai malamai suke masa raddi na farko hadisin da ya kawo suka ce bai inganta ba wasu suka ce ai kuma daina maganar bai inganta ba ai annabi sallallahu alaihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an shigar da shi ta haka to sai wasu ke cewa ai isnadin sa bai inganta ba sai wasu malamai kamar Imam Shafi'i yake cewa amma dai na magana isnadin sa bai inganta ba ko ya inganta ai babu ta yadda za a shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren alqibla saboda ai shi kabarin nasa a jikin katanga yake a jikin garu yake a bangaren alqibla to kaga ta ina za a shigo mutun da shi ta nan saboda haka kan ma ku bata lokacin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma yadda aka binne shi kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna cewa wannan hadisin ma bai inganta ba domin abin ba zai yiwu ba malamai sun ce duka bin sun halal ne jaiz ne ya halatta a shakku ya halatta a yi lahadu amma lahadu afdalu lahadin shi yafi sai dai idan kasar ta kasance ba kasa ce mai tsauri ba kasa mai laushi wacce za ta iya rubtawa to anan sai a hakura a yi shakku kamar kasashen kasanmu yawanci kasa ce wacce ke rahwa tana da laushi ba ta da tsandauri in aka yi lazai rika burmawa to kaga anan sai a yi shakku din amma lahadu din shine yafi ga inda hakan za ta yi to wannan ya nuna cewa yawanci kaburburan su lahadin suke shi yasa bara ibn azib yake cewa sai muka isa ga kabarin walamma yulhad har wannan lokacin da muka isa ba a haka lahadin ba saboda kaga akwai lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yace wajalasa fajalasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajalasna haulahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna mu ma muka zauna a gefen sa. ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne akan mu wannan yana nuna yadda sahabbai suke zama gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna sauraron Abin da yake faɗa musu na karantarwa da darasi wato cikin nutsuwa wannan irin wannan salon magana da albara ibn azib ya amfani da shi anan ka anna ala ru'usi na tsayir ya zo hadisai da dama sahabbai suna sifanta zaman su gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna sauraron shi musamman ma idan akwai wani abu da za su ji a wajensa ko in yana karantar da su wasu hadisai za su nutsu kai ka ce tsuntsaye ne a kansu ta da idan sun motsa sun yi wani babban motsi tsuntsun zai tashi shi ko mutum wanda tsuntsun yake kansa baya son ya tashi kaga zai yi nutsuwa ta ƙarshe zai munta nutsuwa to wannan ita ce sifar zaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a gurinsa wanda take cike da girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallama da girmamawa kuma ga abin da suke ji daga wajensa na faɗar Allah da manzansa wannan kuma haka ya kamata ya kasance majalisul ilmi duk wurin da ake karantar da ilimi ko ake karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ake wa'azi to a samu wurin ya cika ya cika da da nutsuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta wuraren da ake bitar alqur'ani ci majtama qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ما أنر نزلت عليهم السكينة شين نسوع سيتا سوك كنس سيكا جنس أتكين نسوع نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسفنتا majalisin da ake karatun alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya kamata majalisan mu su kasance haka ya kamata guraren karantarwar mu su kasance ko da kuwa wani lokaci za a yi dariya ko za a yi murmushi kamar yadda sahabban annabi suna yi to amma kada gurin ya zama kamar a wata makarantar mu kyakyata saboda haka ya zamana duk bayan minti ɗaya biyu za a ƙyaƙyata dariya za a ƙyalƙyale wani ma ga yana faɗa wa ɗan uwansa ana rangaji ana buga ƙasa wanda kuma idan ka lura wani lokaci wani lokaci a majalisai ko wurin karantarwa ko wa'azi akan saki layi a shiga irin wannan saboda ka maimakon a rika yin abin da zai rika sanya wa mutane tsoron Allah da sakina da haiba ta ubangiji da haiba ta nassin alkur'ani ta rika sauka a kansu sai a mai da gurin kamar wata makarantar jatauna na albarkawa ga wanda suka san makarantar jatauna na albarkawa banda kekacewa da dariya kawai ba abin da ake yi sauraka duk minti daya biyu sai an yi dariya duk minti daya biyu sai an yi dariya wa'azin ya koma kamar komedi kamar irin fina-finan da ake cewa komedi na ban dariya malami ya zama shi shi salon wa'azinsa kawai dariya ake yi wanda ya saki hanyar turbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san wannan ya kamata mu san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in ya iza idza khataba ihmarra eh, aynuhu annahu munzir jaysh kamar wanda yake yi wa rundunar da za ta fita yaki yake yana musu yana musu wa'azi yana musu huduba yana wato ziga su su fita haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya kasance kamar hadisin irbad ibn sariya khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun hatta qulna ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'ausina ya rasulullah kaga yace wajilat minha alqulub zukata suka raurawa suka kada kamar ka ce da hausa hanta shi ta kada alamar ban ya firgita ya tsorata wa zarafat min al'uyun idanunmu suka kama hawaye to wannan haka ya kamata ba wai an ce koyaushe a yi kukan ba koyaushe a yi magana a'a ya zamana akwai lokacin sa'atan fasaha amma ya zamana ni salon karantarwa ta kullum kawai sai dai a yi ta ba da dariya a yi ta ba da dariya to wannan ba karantarwa ce ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsari ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu gyara domin akwai irin wannan a cikin mu wani shi a gurin sa ba yana kamar birgewa ce amma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azin sa ba ba haka yayi karantarwar sa ba ala bi zikrillahi tatma'innul qulub allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub sanda ake ambatan Allah zukata nutsuwa suke ba komawa ake yi ba har a ɗauka abinda ma ake faɗa a daina jinsa a zuciya zamana kamar ana jin hira kamar ana jin <clears throat> ana jin tatsuniya wannan bai dace ba suka ce ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ci tsuntsaye ne a kabu wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ard annabi na rike da wani da wata yar sanda yana sakatar kasa da wannan sandar yana sakata ta yana kwakulanta farafa rasahu can sai annabi ya dago kansa fa ya yace ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari marrataini au thalathan annabi ya faɗa haka sau biyu ko ya faɗa haka sau uku azabar kabari gaskiya ce hadisai da dama sun zo mutawatirai waɗanda suke tabbatar da wannan a kabari akwai ni'ima akwai azaba akwai na'imul qabr akwai kuma azabul qabr ga wanda ya mutu akan tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallama akan gaskiya to wannan zai sadu da da na'im da ni'ima ta ta cikin kabari wanda shi kuma ya ya saki hanya ya saki layi ya karkaci ya saki turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan zai gamu da azabar kabari wannan ahlus sunna sun yi imani da wannan sun yi imani akwai na'imul qabr akwai azabul qabr Allah ta'ala yana faɗa game da fir'auna da mutanansa da Allah ta'ala ya halakar cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhulu ala fir'auna ashadd al-'azab wa yawma taqumu as-sa'ah wa yawma taqumu as-sa'ah adkhulu ala fir'auna ashadd al-'azab Allah ta'ala yace wuta ita ake bujuro musu safe da yamma ranar da kuma alkiyama za ta tsaya to a ranar Allah ta'ala zai ce to a shigar da kuma fir'auna da jama'arsa cikin azaba mai tsanani kaga wannan wutar da ake bujuro musu wudowan wa ashiya wannan kafin alkiyama ta tashi kenan ita ce abin da ake cewa azabul qabr din wanda kuma za a shigar da su a alkiyama wannan sai alkiyama ta tashi shi yasa Allah ya ce wa mata qumus sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya to a wani lokacin ne fir'auna zai zo da mutanensa kamar yadda Allah ta'ala ya ce yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati fa fa'awradahum an-nar wa bi'sa al-wirdul mawrud yaqdumu qaumahu yawm zai zai jagoranci mutanensa yadda ya jagorance su a nan duniya akan kafirci haka nan a lahira zai jagorance su wajen shiga alkiyama wajen shiga wutar jahannama to kaga sai sai alkiyama shi za a yi masa azaba da wutar jahannama amma a yanzu wuduwan wa safe da yamma a halin da ake ciki a inda yake ana guduro masa azaba wanda ita ce azabar barzakh musan rayuwa uku ce akwai hayat duniya dunya akwai hayatul barzakh akwai hayatul daril qarar akwai rayuwa ta duniya wacce tana da hukunce hukuncenta akwai rayuwa ta barzakh wanda Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ba a gaban su kuma akwai rayuwa ta barzaku rayuwa ta barzakh ita ce rayuwar kabari sannan kuma akwai rayuwa ta daril qarar ranar da Allah ta'ala zai gama hisabi dan aljanna ya shiga aljanna Allah ya sa muna daga ciki dan wuta ya tafi wuta Allah ya tsare mu to wannan lokaci kuma wata rayuwa ce daban rayuwa ce ta har abada rayuwa ce da babu babu yankewa to kowace rayuwa akwai hukunce-hukuncen da suka shafe ta rayuwar duniya rayuwa ce ta jiki da ruhi ruhi ta ne lil ruhi yana bin jiki ne a hukunce-hukuncen duniya in aka je kuma a barzaku wato rayuwar kabari wannan rayuwa ce ta ruhi a nan ne za a ni'imta ruhi ko kuma a azabta shi in aka je kuma rayuwa ta darul qarar rayuwar gidan abin nan lahira nan kuma rayuwa ce ta ar-ruhu wal arwah wal ajsad jami'an al-arwah wal ajsad jami'an a rayuwar duniya rayuwa ce ta al-jasad al-ajsad wal arwah tab'un laha tab'un laha rayuwa ce ta jiki ta gangar jiki ruhi yana bin gangar jikin ne a wajen hukunce hukuncensa a rayuwar kabari rayuwar Barzak rayuwa ce ta al'arwa arwah wal ajsad tab'un laha rayuwa ce ta ruhi ta rayuka sannan jukkuna suna bin su ne sannan aka je lahira wannan rayuwa ce ta al'arwa arwah wal jami'a to ahlus sunna sun yi imani akwai dukkan waɗannan matakai uku na rayuwa wai ta duniya akwai kuma ta kabari a wannan kabarin ana yi wa waɗanda suka bar hanya suka bar tabarkin Allah azaba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan bawa ya mutu za a bujuro masa mazauninsa a lahira na da aljanna da na wuta idan dan aljanna ne a ce to ga mazauninka na aljanna da baka bi Allah ba ga inda za a saka can a wuta amma tun da ka bi Allah ga gidanka aljanna idan kuma wanda yake annabi ya ce to sai ya zama yana samun da iskar gidan aljanna da ni'imarta tana fuso masa yana cikin kabarinsa wato yana ɗanɗanar ɗanɗanan aljanna ɗin yana cikin kabarinsa ɗin shi kuma wanda yake ba mumini ba shi ma za a nuna masa mazauninsa aljanna da ya bi Allah da kuma mazauninsa a wuta yanzu da ya bar da ya bar da ya bar da ya mutu akan akan kafirci ce to ga inda zaka je can da kai imani ga inda za a saka wannan shine ubangiji ta Ala ya sifanta ranar lahira da yawmat tagabun domin ko waɗannan za su za su gaje gurin waɗannan za su gaje gurin waɗancan yan aljanna su gaje guraren yan wuta waɗanda aka tana dan musu da sun yi wa Allah da'a za su shiga aljanna a ba su wannan gidajen to tunda ba su yi da'a ba aka shigar da muminai muminai sai su gaje waɗannan gidajen nasu su kuma can su gaji na na muminai wanda aka tare da musu da a ce ba su yi imani ba su kuma su gaje gidajensu na wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to hadisai da dama sun sun tabbatar da wannan Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kamar yadda yake cikin sahihaini wata tsohuwa daga cikin tsofaffin Yahudawa ah, na Madina ta shigo wajenta sai take cewa da aisha ta'awwazi billahi min azabil qabr ki nemi Allah ya tsare ki daga azabar kabari aisha ta ce kariya kiki. saboda ta ga yahudiya ce ta kariya ta yadda da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daga baya sai take ga mata ga wata ba yahudiya tsohuwa ta shigo ta ga mata akwai azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne akwai azabar kabari akwai azabar kabari saboda annabi ya tabbatar da wannan kuma kun san hadisin abu ayyub lansari radiyallahu ta'ala anhu cikin sahihaini da ya fita da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita yana kan abin abin abin nan dinsa yana kan albagla wato yana kan alfadarin sa sai ya wuce ta wata makabarta sai alfadarin ta ya kama layi zai jefar da annabi sallallahu alaihi wasallam alfadara ce sai ta kama layi za ta jefar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan menene zaka ce ai kaburbura ne guda shida ko guda biyar ko guda hudu mai ruwa yayi sabani yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ashabu hadhihi alqubur hal man ya hal ta'rifuna ashab hadhihi alqubur kun san suwaye da suke kwance cikin wannan kaburbura sai suka ce da shi eh mun sani wasu ne wanda suka mutu suna shirka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ana akwai akwai mutanen da ake wa azaba a kabari yace walaula an tadafanu ta'awwazu billahi min azabil qabr walaula an tadafanu لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم عذاب أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر annabi ce ba dan kada Allah ta dafanu walaula Allah ta dafanu ba dan kada ku ki zuwa binne mamatanku ba da sai in roki Allah ko ma in kun zo makabarta ku rika jin kururuwar waɗanda ake musu azaba a kabari irin yadda nake ji to idan da a ce haka za ta faru to mutane ba su yadda su je makabarta kai gawa ba to yace da sai in roki Allah ko ma ku rika jin abinda da da nake ji saboda haka sai yace ta'awwazu billahi minan nar ta'awwazu billahi min azabil qabr ta'awwazu billahi من الفتن ما ظهر منها وما بطن تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون يمثل الله daga azabar wuta sahabbai suka ce na'udhu billahi min azabin nar yace to kuma ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari suka ce na'udhu billahi min azabil qabr yace ku nemi tsarin Allah daga fitinar da take ta zahiri da ta baɗi ne suka ce na'udhu billahi min alfitani ma zahara min hawa ma batan ce to ku nemi tsarin Allah daga fitinar dujal suka ce na'udhu billahi min fitnatid dujal shi sa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce na ga ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda yayi sallah cikin tahiyarsa yana neman tsarin Allah daga yana neman tsarin Allah daga azabar kabari annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda cikin hadisin Abu Hurairah yana cewa idan ɗayanku ya yi sallah to kada ya bari sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal idan kai tahiya to kai nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu daga ciki akwai azabar kabari kuna sane da hadisin Jabir hadisin annabi sallallahu alaihi da ya wuce ta wata makabarta ana yi wa wasu mutane guda biyu azaba wanda yace a kawo masa a karyo masa abin nan wata itaciya danya wanda ya raba biyu ya dora kan kabarin su yace la Allah yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa kila Allah ya sassauta musu azabar matukar waɗannan itatuwa biyu basu bushe ba kaga nan ma akwai tabbatar da azabar kabari hadisai ne mutawatirai wanda suka zo ganganku daga jama'a da yawa wanda a cikin sulamul usul sharh sulamul usul miftahul usul usul na Sheikh Hafizul Hakami rahimahullahu ta'ala ya ka hadisai sama da 60 daga sahabbai daban-daban waɗanda suke tabbatar da azabar kabari gabaninsa bai Baihaqi yana da littafi da ya ji jizo isbati azabar kabari juz'in da yake tabbatar da azabar wato tabbatar da cewa akwai azabar kabari sauraka akwai azabar kabari azabar kabari din nan ana jingina ma ana jingina ta zuwa ga kabari ba wai dan ana nufin cewa sai wanda aka binne a kabari kawai take shafa ba wanda duk ya cancanci azabar kabari to za a azabtar da shi koda kuwa gawarsa a cikin ruwa aka jefar da ita kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa fir'auna gashi a cikin ruwa ne amma yace annaru yuraduna alai alaya guduwan wa ashiya kaga a cikin ruwa ne amma kuma gashi ana musu azaba haka nan koda a ce gawarsa kona ta aka yi aka sake ta bi iska za a yi masa azaba din ko dabbobi ne suka yi galgala shi dabbobin daji suka yi galgala shi suka ciccinye shi wani ya ci kai wani ya ci ciki wani ya ci kafa wani ya ci hannu kaga dai sir ya rarrabu to a haka idan wanda ya cancanci azaban ne za a yi masa in wanda ya cancanci ni'ima ne za a yi masa ni'ima saboda ka ana jingina abin zuwa ga kabari saboda yawanci nan ne aka fi binne mamaci amma ba wai dan ana nufin cewa sai in a kabarin bane za a yi wa mutum azaba kun san mutumin da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisin da yake cikin sahihaini mutumin da ya ya saba wa Allah ya zo mutuwa ya ce wa ƴaƴansa idan ya mutu su kona gawarsa sannan su sheke tokarsa tokar gawar ta bi iska Allah ta'ala a yake cewa idan Allah ta'ala ya samu iko Allah ta'ala ya samu ikon hada wato ikon kama shi to zai masa azabar da bai taba yi wani irin ta ba bayan ya mutu Allah ta'ala ya ce wa iska ta hahado duk abin da ta yayi hada din nan tekuna duk su hado abin da suka hade ko kasa duk ta fito da abin da ta hade na na gawar wannan mutum Allah ya hada shi ya tashe shi ya ce da shi me yasa kai haka ya ce Allah tsoronka nake ji Allah ce na gafarta maka to kaga ashe ko a ina mutum yake Allah ta'ala zai iya masa azaba ko ya yi masa ya ni'imta shi saboda ka ba sharadi bane sai a cikin kabari mulhidai waɗanda ba su yadda da Allah ba wanda ba su yi imani da gaibi ba sukan ce su ba su yadda ba domin ai ana buɗe kabari a ga babu wani abu na azaba ba za a ga wuta tana ruruwa ba ba za a ji wani zafi ba ba za a ga wata alama ko a ga mala'iku suna dukan mutumin ba duk ba a ganin wannan ashe wannan ya nuna mana babu to kaga wannan rashin imani ne da gaibi wanda Allah ta'ala ya yabi muminai masu tsoron Allah da shi zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin fi allazina yu'minuna bil gaibi inda ce abin a fili yake kowa yana gani to da ba za a samu ibtila'i ba ba za a samu taklifi ba tunda ubangiji ya yi wannan ne saboda hikima ya ɓoye abin bai bayyana wa ɗan adam ba bai bayyana wa sakalai ne ba mutane da aljanu saboda mukallafai ne su ana so a jarraba su aga za su yi imani da gaibi ko ba za su yi imani ba sai Allah ya ɓoye amma idan da ya bayyana abin kowa yana ganin shi a fili a zahiri to a nan ba za a gane wanda ya bi Allah cikin da'a cikin san sa ba saboda kowa zai yi imani a anan mukurahan saboda gudun abin da zai same shi dan gashi ne yana gani baro baro amma idan aka boye abin wanda ya yi imani kaga anan yayi imani ne ya miƙa wuya daga zuci saboda yana ya yarda da abin ba wai saboda abin abin nan ya an kure shi ba ba yadda zai to shi yasa sai Allah ya boye wa as-saqalaini mutane da aljanu amma dabbobi sai zamana suna ji shi yasa wannan alfadara ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai layi za ta kayar da shi lokacin da aka zo wucewa kabarin saboda ita ta ji ta ji ainihin rugugin azabar da ake yi wa waɗannan mutane guda ko biyar ko guda ko ko biyar ta ji rugugin azabar saboda haka tsoro ya same ta ta firgita wanda wannan tabbatacce ne cewa dabbobi suna suna jin azabar waɗanda ake ake wa azaba kuma suna firgita su tsorata su firgita su tsorata ibn taymiya ya sha faɗa cewa lokacin da yake yi wa wasu raddi akan cewa ai ne. saboda walittaka in aka kai dabbobi suna rashin lafiya aka kai su irin rashin irin kuma kumewa ciki din nan da zamana dabba cikinta ya kume bata ba bata bata bata kashi ba ba haya in aka yi ta makabarta to shi kenan sai ta samu sauki sai ta zata ta gudawa to sai wasu suka ce wannan karama ce ta waliyansu saboda haka wali in an kai dabba abin da makabartarsa sai ya yi sai ya triti dinta sai ta samu sauki shi kenan sai cikin ta ya abin nan ibnu taymiya yace ai wannan alama ce ta cewa shi wannan mutum da kuka ce wali azaba ake masa saboda wannan yace mu mun gani a sham kaburburan Ismailiya ‘yan Ismailiya ‘yan Batsuniya, Ismailiya wanda suka shahara da kafirci. Dabbobi in suna rashin lafiya can ake kai su, da kaburburan Yahudu da Nasara can ake kai su, da an kai su aka ɗaure dabba a nan ta ɗaɗo lokaci cikin ta ya kaɗu, to sai ta gudawa. Ta alamar azabar da suke ji ne, tsorata suke yi, kun san tsoro ya tsoro, gudawa ake yi. to haka dabba in ta kadu sai ta kama gudawa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin azaba a kabari kowa yana abin nan kowace halitta tana ji illa sakalai sai sai mutun da aljan wannan sune ba ta ji kuma da Allah ta'ala zai buɗa musu su ji kamar da annabi ya ce laula Allah ta dafa to da ba za a je makabarta a kai gawa ba aka je ka ji rugugi ana yin wani azaba yana ihu sai ka sima kamar fitowa zai ya rungume ka saboda haka ba za a yadda a ba to sai Allah ya boye wannan zan a samu kuma taklifi nusus da yawa sun tabbatar da wannan sannan yace innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle bawa mu'mini idan ya kasance lokacin da yake barin duniya yake fuskantar lahira nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i baydul wujuh sai wasu mala'iku masu fararen fuska su sauko masa daga sama ka anna wujuhahum shams kai ka ce rana ce fuskar su wato saboda haske da kyalli da suke yi ma'ahum kafanin min akfanil janna suna dauke da likafani daga cikin likafanin aljanna wa hanutun min hanutil janna suna dauke da turare daga cikin turaren aljanna wato sun taho da likafani na aljanna da turaren aljanna ga su farare kal suna haske suna sheki hatta yajlisu minhu maddal basar har su zauna gabansa iya ganinsa wato iya ganinsa mala'ikun zai gani wanda yake jagoranta su shine malakul maut wanda Allah ta'ala ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wanda yake malakul maut shi yake karban rayukanku amma ba shi kadai bane akwai 'yan rakiyarsa hatta idza jaa ahadakum al-maut waffathu rusuluna wa hum la yufarritun lokacin da mala'ika mutuwa za ta zo wa ɗayan ku tawaffathu rusuluna sai manzannin mu su karbi ransa kamar da Allah ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga Allah ta ce mala'ikatu kaga mala'iku su waɗannan mala'iku su ne Allah ta'ala yake haɗowa da malakul maut shi so yake haduwa da malakul maut a wani gurin ubangiji ta ala jingina karɓar ran bawa zuwa ga kansa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ubangiji ya jingina karɓar ran bawa zuwa ga kansa yace shine yake karɓar ran bawa a wani gurin kuma yace qul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum a wani gurin yace mala'ikan mutuwa a wani gurin kuma yace mala'iku malamai suka ce duk magana ɗaya ce babu sassaɓa wa juna a cikinta Allah ta'ala shi ne mai karɓar rai bisa ga hakika domin shi ke ba da umarnin aje a karko. in bai bayar da umarni ba ba za a yi ba wanda duk zai ke ba umarni a yi abu to daidai yake da wanda ya yi mubasharar abin shi yasa za ga an ce shugabawa ne ya gina kaza ya gina ma'aikata kaza ko ya gina makaranta kaza ko ya haka rijiya a ce ai gwamna ya haka mana rijiyar birtsatsi kaga ba lalle ne ma ya je gurin ba sanda ake aiki amma saboda da umarninsa aka yi abin sai aka jingina abin zuwa gare shi sai ubangiji shi yake cewa ayi don haka ake jingina abin zuwa gare shi sannan mala'ikan mutuwa shi yake jagorantar mala'ikun sau haka shi ma aka jingina abin zuwa gare shi don shi yake jagora shi yake fara ciroran sannan sai ya miƙa wa sauran mala'ikun da suka riko shi kamar yadda za mu gani a wannan hadisin <coughs> saboda haka in bawa mumini ne mala'ikun da za a turo mala'iku ne waɗanda za su zo a kamanni masu kyau farare kal da su suna haske kamar hasken rana kuma za su taho da likkafani daga aljanna da turare daga aljanna hatta ya jilisu minhu maddal basar sun ma ya ji umalakul mauti hatta ya jilisa inda ra'asihi sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kansa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo shi mala'ikan mutuwa wannan shine abin da alqur'ani shi ma ya faɗa wani ya tawaffakum malakul mauti amma sunan da ake faɗa ana cewa na mala'ikan mutuwa ne azra'ilu wannan bai inganta a wani hadisi sahihi ba babu shi kuma alqur'ani abinda hadisai sahihai suka kirawo mala'ikan mutuwa malakul mauti Hakanan alkur'ani ya kirawo shi malakul mauti saboda haka in ana maganar mala'ikan mutuwa ya sunansa sunan shi malakul mauti amma azra'il wannan suna ne wanda bai tabbata a cikin sunna sahihiya ba bai tabbata alkur'ani ba thumma yaji yaji malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi sai yazo ya zauna daidai kan mumini fa yaqulu yace da shi ukhriji ayyatuha an-nafsul mutma'inna yake wannan ran wacce take cike da nutsuwa ki fito ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga gafara daga Allah da kuma yarda wato ki fito zuwa ga samun gafara ta ubangiji ki fito zuwa ga samun yarda ta ubangiji wanda shine gayar abinda mumini yake rayuwa saboda shi ya samu gafara ya samu kuma yarda daga ubangiji wa ridwanun min Allah akbaru فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء sai ran mumini ta fita tana tsiyaya wato tana tsiyaya tana gudana kamar yadda ruwa yake gudana kamar yadda ruwa yake gudana daga ainihin daga kuttunsa daga tulunsa wato yadda za a daga tulu ana tsiyaye ruwa ba tare da wahalar ba a ga wata wahalar wajen fitarsa da ka tsiyaya zai fita to haka ran zai fita ba tare da an sha wahala ba wato cikin sauki haka ran za su zai mumini take fita shi <coughs> shine wannan shi nashta Na Allah ta'ala ya faɗa fa ha, sai ya karbi wannan ran a fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta ha. da zarar malakul maut ya ɗauki wannan ran da ta fito to ba sauran mala'iku ba za su bashi gurgurdan kimtawar ido ba sai sun karbe wannan ran sun rike a hannunsu fa yaj'aluha fi zalika al-kafan su sa ta a cikin wannan likafanin na aljanna wato yana tana futowa yana dauka su kuma za su karba sai su sa a cikin likafanin na aljanna wa fi zalika al-hanut su sa a cikin wannan turaren wa yakhruju minha ka atyab nafhat miskin wujidat ala wajhi al-ard sai zama wannan turaren yana fidda kanshi kamar ƙanshin da ya fi kowane ƙanshi na almiski da aka taɓa ji a doron ƙasa kaga wannan yana nuna cewa ruhi wani abu ne mai zaman kansa ruhi wani abu ne mai zaman kansa wanda yake yana shiga yana fita kamar yadda wannan hadisin ya nuna yana shiga yana fita kaga ashe kenan jauhar ne jauhar ne kamar yadda a malamai suke faɗa wani abu ne wanda yake mai zaman kansa ba wani abu bane wanda kawai suna ne ba ma'ana bane jauhar ne ba arab bane abin nan ba arab bane jauhar ne arab shine kamar kamar kamar fenti nan da kake gani ba ka iya rike fenti ba kamar iska din nan amma shi shi jauhar wani abu ne wanda zai yi tafiya za a ganshi za a taba shi za a karfe shi kaga duk wannan yana nuna cewa wani abu ne wanda yake jiki sai dai Allah ta'ala ya bar wa kansa sanin hakikanin sa yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila suna tambaye ya yaya ruhi yake ya al'amarin ruhin nan yake mu mun kasa gane shi ce dan adam yana da ruhi a jikinsa wannan ruhin shi yake wa jiki rayuwa shi yake sa jiki yana motsi yana takawa yana magana to waya al'amarin ruhin nan yake a ina yake a cikin jiki yaya motsinsa yake Allah ce ka gaya musu an roho min amri rabbi wani al'amari ne na ubangiji shi kadai ya kibanta da sanin hakikanin al'amarin ko duk abin da aka baku na ilimi kadan ne shi yasa dukkan wani bincike na dan adam bai gano hakikanin ruhi ba bai gano ina ne makwancinsa ba ina ne mazaunin shi a cikin jiki amma kowa ya yadda akwai shi ba wanda zai ce babu ruhi ya yadda akwai shi amma a ina yake a kwanya yake a kwalwa yake a wuya yake a ciki yake a ina yake saboda za a ga dai mutum yakan mutu daga asbab daban-daban wani abin da ya shafi rauni a kai wani a wuya wani a ciki wani a kirji wani a kafa ma wani a dan yatsa sai ga ya mutu to in a kai yake mai ya hada kirji ko mai ya hada wuya da in a amma da yake ubangiji shi ya san har hakikanin yadda ruhin yake Allah ya gaya mana ruhin nan lokacin bacci Allah yana cire shi sai akwai cirewa ta gaba daya ita ce mutuwa akwai kuma cirewa ta wucin gadi wacce ba zai rabu da jiki sai da jiki ba za ta zo karshe ba fita ne amma fita ta wucin gadi ko kuma fita ta gaba daya lawo ya tawaffal an hina mauta wallati lam tamut fi manamiha fa yamsiku allati qada alaiha al wa yusiru al-ukhra ila ajalin musamma saboda haka kaga ashe ruhin nan tana fita tana shiga na fita lokacin bacci ta dawo shi ne wayar sulul ukura wanda Allah bai hukunta masa mutuwa ba ruhin ya dawo ya ci gaba da aikinsa a jikinsa to amma za a ga sanda yake cikin wannan baccin fitar ruhin nan sai yake kama da mutuwa shi yasa ake cewa bacci kanin mutuwa ne annawmu akul maut shi yasa mutum ya tashi daga bacci sai ya addu'a ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur saboda bacci yana kama da mutuwa ba shine mutuwa ba amma yana kama da ita saboda kowannen su akwai fitar ruhi din daga jiki shi yasa mai mai wanda ya tashi daga bacci yake wannan addu'ar yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi ahyana ba'da ma amatana wanda ya raya mu bayan da ya ya kashe mu shi yasa Allah ce huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lam ma jarahtum bin nahar Allah ya kira bacci wafat yatawaffakum bil layl Allah yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manami saboda haka bacci akul mauti ne dan uwan mutuwa ne shi yasa dan adam yake ga abubuwa a cikin bacci wanda suna kama da abubuwan da ake gaya masa zai ga zai ganshi cikin wani yanayi na jin daɗi haka kawai mutum ne talaka fitik watakila ma ya fita ya sha wahala a yinin bai samu komai ba ya dawo cikin damuwa ba ya da komai ya zo ya kwanta bacci kila ma akan wata shimfiɗa wacce za ta yi masa burɗin burɗa a jikin ya tashi zai kwanta amma kawai sai rika wato mafarkin gashi na zaune babban basaraki babban mai mulki ana masa fadanci ta ko'ina yana kyauta da kuɗaɗe yana kaza yana jin daɗi yana fantama yana rakashewa a cikin bacci tare da cewa ya ce dawo <laughs> ya dawo gida ya ji daɗi sosai ya more wani kuma ya kwanta cikin ɗaki wanda yake mai kyau bayan ya ci ya ƙoshi ya kwanta a kan gado lafiyayye ga AC amma sai ya yi mafarki ga wasu nan suna ta dukanci ko an jefa shi rami ana ta wujujjiga shi ana ta wahalar da shi wani ma har za a je shi yana ihu wanda suke zaune kusa da shi su ji shi yana kara yana jujjuyawa tare da cewa ga cikin ni'imar da yake a zahiri to wannan duk yana daga cikin alamomin da suke nuna wa mutum cewa mutuwa gaskiya ce kuma abin da ake cewa zai samu mutum bayan mutuwa na ya ji daɗi ko ya sha wahala yana ganin sa tun daga bacci yana ga alamun wannan sai sa wani mafarki in ka yi shi sai ka so ka koma ka ci gaba saboda ka ji daɗi wani kuma in ka yi kana farka sai ka ci alhamdulillah alhamdulillah kai na gode Allah kai na ji daɗi ashe ba mafarki ne saboda irin yadda aka yi wuje-wuje da kai <laughs> saboda haka wannan alama ce da take nuna cewa aya ce da ubangiji ta'ala ya ajiye a cikin mafarki wanda za ta nuna maka hakikanin abin da ake faɗa dangane da ruhin nan ana ana ni'imta shi ana azabta shi to haka nan azabar kabari take kasancewa ga shi ruhin take kasancewa ba ga gangar jiki ba zaka buɗe kabari watakila a samu ma mutum ya zazzage ya zama kasa amma wannan ba zai hana a ci gaba da yi masa azaba ba ko a ci gaba da ni'imta shi lokaci yayi insha Allah a sati na gaba za mu dora daga inda muka tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin shigo nan akwai tambaya ta wasu ‘yan uwa da aka bani da aka ce daga abkur ne ko daga abkur wajejen manumfashi eh a ba abkur ba ɗaya ba kafur ba ba kori ba kori da manumfashi to sun ce tambayar su kamar haka wani bawan Allah ya haɗari ya karye ya rasu wajen gina mishi kabari sai aka gina aka gina kabarin gabas da yamma maimakon yadda aka saba kudu da arewa da aka tambayi malamin da ya sa aka yi haka sai ya ba da hujjoji ga sunan kamar haka a sama wato wani malami ne ya jagoranci abin cewa a gina kabarin maimakon kudu da arewa to a gina shi gabas da yamma haka kaga zai kalli ina kenan <laughs> zai kalli kudu ko arewa fuskarsa za ta kalli kudu ko arewa tunda an gina gabas da yamma kaga zai kalli ina kudu ko arewa to wai kuma saboda karfin hali wa har yana da hujja Hada hujja ya ba su to hujjar dai ba ba karanto ta yi ba ba abinda kawai yake cewa dan su rubuto min abinda ya bayar da hujjar da shi anan cewa hujja ta daya ta maruddani sharhur risala na Abu Zaid al-Qayrawani wanda ya rasu a duba babin wanda ajali ya zo mishi da yadda ake wankan mamaci da sa shi a cikin likafani da daure shi da daukar shi da rufe shi a kabari shafi na 180 zuwa 81 wannan hujja ita ce wadda malam jafar sali ko gada ya ce bata inganta ba sannan hujja ta biyu a bulgatu saliki juz'i na farko na sheik ahmad ibn ahmad asawi almaliki bugawa ta ƙarshe a shekara ta 1372 bayan hijira a duba fasalin da ke bayani akan wankan gawa da sallar Eh, da sallarta a cikin tabbihi na uku shafi na 198 zuwa 199 sannan hujja ta uku hashiyatul adawi sharhin abi hasan na imam ibn abi hasan wanda aka fi sani da kifayatu kifayatu talibin rabbani juz'i na daya a duba babin da yake magana akan wankan wanda ake yi wa wanda aka ga alamar mutuwa ta zo mishi sannan hujja ta hudu ashalul madariki sharhin irshadus saliki to dai waɗannan littattafai dai ya yi ta zanowa cewa su ne hujja ɗin to kaga dan ka zana littattafai wani ma sai zo ya zana littattafai ya ce shi kuma a tsaye za a yi ko ya ce shi kuma a tsaye za a binne mamacin saboda ka rami za a yi rami kama za a yi rijiya daidai tsawonsa sai a binne shi shi ma sai ce a duba Samarin dani a duba waye a duba waye ai sai a kawo nassin ko ce gashi sun ce kaza sai a baka ce kawai a duba wanda kuma in ka duba dukansu dukansu abu ɗaya suke magana abinda kowane littafin fito a duniya yake magana shi suke magana matsala ce da ba a taɓa samun wani saɓani a kansa ba tun kafuwar duniya abu ɗaya ke yi har zuwa musulunci musulunci har zuwa yau abinda suke magana shine fuskar mamaci ta kalli alƙibla abinda to ga gama ta yaya fuskar shi za ta kirga da alƙibla su ce a kwantar da shi a kan ɓangarensa na dama fuskar shi na kallon alƙibla wanda aka haka masa kabarinsa ga kudu da arewa ta yaya fuskar shi za ta kalli alƙibla fi sabi lai sai dai kokon kansa watakila amma sa dai ko ta kalli kudu ko ta kalli arewa ko ta kalli kudu ko ta amma ba za ta kalli alƙibla ba to duk kuma abin da suke faɗa kenan a bara karanta muku abin da kamar mai samar dani <coughs> ku ji abin nasin magana da ya hujja da ita ya ce wa yi ja'alul mayitu fi tsabirihi ala jihatil istihbabi ala shiɗihi ilal kiblati a sanya mamaci a kabarinsa a bisa abin da fuska ta mustahabbi wato ba wajibi fuska ta mustahabbi ala shiqqihil aymani akan bangaren sa na na dama ila alqiblati yana kallon alqibla li'anna ashraful majalisi domin alqibla ita ce gurin zaman da yafi kowanne daraja wa tumaddu yaduhu al ala jasadihi sannan sai a shimfida hannunsa na dama akan jikinsa wa yu'addalu ra'suhu bit turabi a daidaita kansa da ƙasa ta yadda ba zai dawo ya jirkice ba wa yaj'alu turabu khalfahu wa amamahu liyalla yanqaliba a sanya ƙasar abin a bayansa da gabansa domin kada ya juya wa yuhallu aqdu kafanihi sannan a kwance kullun da yake jikin lakafaninsa yace fa in yutamakkar yutamakkan min jalihi ala shiqqati shiqqihi al-ayman idan aka kasa sa shi a kan hannunsa na dama a ɓangarensa na dama aka kasa gita shi kan ɓangarensa na dama fa'ala zarihi mustaqbil al-qibla to sai azili gingina da shi amma kansa a sa shi ya kalli al-qibla mustaqbil al-qiblati biwajhihi fuskarsa sai a sa fuskarsa ta kalli al-qibla wato aka yi gingina da shi sai a juya fuskarsa kalli al-qibla fa in lam yumkin ko fa illam yatamakkan fa ala hasab al imkan in akai akai aka zan ba zai yi ba sai ai bakin abin da zai yi saboda wata gawar zaka samu ko ta ragargaje ko wani abu to sai ai abin da zai yi wa idza qulifa bihi al wajh al matlub fi fi dafnihi kama idza ju'ila li ghayr al qibla idan aka saba haka aka yi aka binne shi ba ba kamar haka ba kama a ta fuskar ta kalli wani guri ba al qibla ba Au ala shiqqi al-aysar ko a kwantar da shi akan farin sa na hagu walam yatul kuma ba a dade da yin hakan ba fa innahu yutadarak sai ai sauri a gyara wa yuhawwalu an an halihi a canza shi daga yadda yake a maida shi yadda ya kamata wa tul yakunu bil faragi min dafnihi dadewar shine idan an gama binne shi wasu jahilai da suka kai shi sai suka sa shi a farin sa na hagu makon su kwantar da shi a barin sa har suka binne sai da aka zo gida ana magana sai ai to sai a bar shi ba za a ce sai an tono shi ba shine abin da suke nufi wannan shine shine abin da yake a samarar dani ana akwai da aka ce a yi kudu da arewa to ya ce a duba samarar dani shi ta ce hujjar sama ta farko haka abulgatus saliki wa nudiba wad'uhu ala shiqqil shiqqihi al-aymani muqabbalan ay maj'ulan wajha wajhuhu lil-qiblati yake cewa ana son mustahabbi ne a sanya shi a kan ɓarinsa na dama ya fuskar tana kallon alkibla Wani shi ne a cikin bulgatus salik ne Ya ce wato dorikal mayitu in khulifa idan an saba wannan to a yi sauri a gyara bi an ju'ila zaruhu lil qibla wanda aka juya bayan sa ya bawa bayan ya kalla al maimakon fuskarsa, sai aka sa bayan sa ya kalla al qibla aunu kisa ko aka juya maimakon a dora shi akan hagu akan abin ɗinsa na dama gefen sa na dama sai aka dora shi akan sa na hagu da an ju'ila rijlahu makana ra'sihi inda za a sa kan wato bangaren dama sai aka sa kafafuwan sa nan kafafuwan kuma inda za a sa kafa sa aka sa kan sai ya ce bi an yuhawwala ila al-halati al-matluba sai a juya shi a mai da shi yadda ya kamata in lam yusawwa alaihi turab in ba a riga an binne shi ba wa illa in an riga an binne shi turika sai a kyale shi nan akwai inda aka ce a haka kabarinsa gabas abin nan kudu da arewa kaga cewa ake a sa fuskarsa ta kalli to duka inda ya kawo abin da magana ɗaya ce don babu saɓani ba abu ne da da ake saɓani akan. saboda abu ne da ake yi kullum mutane suna gani don haka shi ba za ka ga saɓani ba a ce ko wata maza ba ta ce Ina aka sabani ta ina za a sa shi ta kafa ko ta wanda dai muku maganar mazhaba uku da kuma abinda abinda Abu Hanifa ya faɗa aka yi masa abin kun ga lahadu ai cewa ake yi lahadu shine ayi haka hafrul qabri ala al-jidar al-qibli a tona ƙabarin a jikin garin kabarin na, na gabas kagan an yi shi a haka kudu da arewa ta kaga garin gabas ko na ko na arewa ko na kudu kenan babu na gabas shi yasa muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama a jikin garin alqibla nan aka yi lahadin nan aka yi masa lahadu shi yasa ma shafi yace kaga ba zai yi ma a shigo da shi a shigo da shi ta wannan bangaren ta alqibla an gane ko <coughs> saboda haka wannan abu ne da da ma ba a tabani akan sa ni in banda ba wannan takardar inda wanne zai bugo min waya ma ba zan ma saurare shi ba to sai da gaya mun cewa wai har ma rikici ake wani ya dage har ma hujjoji yake kawo har ma aka cikibo tambayar aka kawo ta nan cewa wai an sata amma abu ne da ba a taba samun sabani akai ba duk sabanin da ake samu kamar kamar sallar jami'i ne liman gaba zai shiga ko baya ko hagu ko za a samu saboda abu ne da kullun ana yin shi musulmi ya tawarasu na zalika kafir kowa yana gani sama cewa kallon alƙibla za a yi a kalla ko ba alƙibla za a kalla ba ba taɓa samu wannan saɓanin ba saboda shi ba abu ne da ake gari a yanan shi yasa ibnu hazm a cikin al-muhalla sai yake cewa wa yuj'alu al-mayyitu fi qabrihi ala janbihi yamini za a sanya mamaci a kabarinsa a akan ɓarinsa na dama wa ra'suhu wa rajlahu ila yaminil kiblati waya wa yasariha kansa da kafafuwansa su kuma a dama da hagun alƙibla ina ne dama da hagun alƙibla kudu da arewa ya za a haka kenan za a yi hakan kudu da arewa shi ne ya ce kansa da kafarsa a dama da hagun alƙibla sai ya ce alaha za jara amalu ahlil islam akan wannan ne aikin musulmi ya gudana min adi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila yaumina hadha ce tun zamanin annabi har zuwa zamanin mu mu ma har zuwa zamaninmu ya ce wa haka za kullu makbaratin ala nazarin ardi haka duk wata makabarta take a duniya <laughs> to kaga wani a bakuri ko <laughs> bakuri yau an samu wata makabartar da ta saba to wannan wani abu ne da da jahilci yake aikinsa yadda ya ga dama mala a cikin mutane idan ba jahilci ba su waye suka karantar da shi risalar ko ko bulgatu saliki din ko su ya je makabarta ya ga haka suke yi wanda suka karantar da shi to wani abun wato yana daga cikin yana daga cikin tashin hankali abinda bai kamata a tsaya bayani a kansa ba a saka ka rika bayanin wato kana bayanin abinda bai kamata a yi bayanin sa ba yanzu har a ce gina makabarta ina ya ake yi wani abin da kowa yana gani ga sanan duk duniya inda kaje haka kabari yake ka je madina ka ga makabartar mutanen madina ka je maka ka fita duk inda ka fita a duniya makabartar ɗaya ce to wani kuma ya zo cikin kaburbura ɗaruruwa ya zo ya wani kabari shi kuma yana kallon wani guri daban kuma ya dage wai a risala kamar ba a karanta risalar nan sai da kansa wanda wallahi watakila ka zo ka aje shi ka ce ya ja baki ba zai iya jan bakin daidai ba zai rika yi yana kakkarya karatun amma gashi yana kokarin sai ya kawo wani abu wani abu sabo wani abu marar tushe marar asali shi dai a ce shi ne farkon wanda ya gano wannan ilimin Allah mutane a san wanda za a ma saurara saboda haka wannan wannan magana ce da in ba ma dai saboda su sun dauke ta da muhimmanci ba har sun yi tattaki daga wannan ƙauyuka sun zo nan don su ji ansa a birni amma sai ba bukata ya ce a zo birni a jasa ya ce abin ɗaya ne da birnin da kawai da abin ɗaya ne wannan take cewa azumi ne take yi na kafara sakamakon banke wani da ta yi kuma al'adar ta ta rikice tana rikice mata a wannan lokacin ah, ta kasa tantance jinin to ina hukuncin ko meye bayanin azumi yake tambaya yaya hukuncin wacce al'ada ta rikice mata take yi wannan zaki aiki da shi tunda ai banda azumin kafara da ke akwai sallah ita ma kuma lokacin da ake jini ba a sallah lokacin da ba a yi kuma dole a yi sallah saura kin ga banda ma azumin kafara akwai wani abin da dole koda ba azumin kafara ki tambaya akan yaya ya kamata ki yi ga wacce al'ada ta rikice mata sakamakon ko shan kwayoyin hana ɗaukar ciki abin nan ba tazara ta ciki ta sa take ko allura ta sa take mata wasa to abin da malamai suke cewa a nan za ta yi la'akari da nau'in jinin da yake zuba ba kwanakinta ba tunda a daidai wannan lokacin jinin ne ba zai zuba ba yadda ya saba zuba da yawa yadda zai kare a cikin kwanakin da ya saba karewa zai rika zuwa ne kaɗan kaɗan don haka in ya zo sai ya yi kamar ya dauki sai kuma ya sake dawowa saboda ba zuba yake yi kamar da ba <coughs> saboda haka sai ta yi amfani da tamizi wato ta mayyaza jininta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba matukar dai ta ga wannan jinin shi ne irin jinin da suke gani a al'ada to sai ta dakata da duk abin da take yi sallah da azumi da take yi idan ya dauke ta ci gaba in ya dawo ta dakata sai idan jinin ya canza daga irin jinin al'ada da ta saba gani to anan ne za ta fahimci cewa wannan jinin ba na al'ada ba ne to sai ta ci gaba da abin da take yi na ibada wannan shi ne abin da za ta yi la'akari duk sanda ya ɗauke to ta ci gaba da ibadarta in ya dawo ta dakata ya kamata mutum ya yi idan ya ziyarci makabarta ko da akwai babansa ko dan uwansa a cikin makabartar zai je kabarinsa ne ko kuwa zai tsaya daga inda ya ga dama kuma ya mutum ya kamata ya yi to idan mutum ya shiga makabarta ana so dukkan wani wanda yake cikin wannan makabarta musulmi ya yi musu addu'a annabi sallallahu ya koyar abinda za a faɗa assalamu alaikum ahlal diyari qaumin minal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al'afiya zaka yi addu'a ta gaba ɗaya wannan baya hana ka keɓance wanda ka je ziyararsa da addu'a shi ma amma kada ka haramta wa sauran waɗanda ka samu a kushewar addu'a annabi yana shiga makabarta kuma ya yi ma wasu daga cikin waɗanda ya samu addu'a yana kuma yi ma wasu keɓantattu addu'a saboda haka baya hana ka yi wa mahaifinka addu'a ta karan kansa amma kuma kada ka haramta wa sauran waɗanda ka samu tare da shi a kwanci addu'ar wannan kuma yake cewa ya zai yi mahaifiyarsa ta daina fushi da shi domin yana yi mata biyayya yana kamanta yi mata biyayya bakin gwargwado amma saboda ‘yan uwansa da suke ‘yan bida'a sun sa ta tsane shi kuma ba laifin da ya yi mata amma so take kawai sai ya bar sunna daga cikin abin da take so ya bari ya daina koyarwa a makarantar islamiyya ta sunna to me ya shawara a nan abinda Allah ta'ala ya wajabta wa ɗa yi yawa iyayensa biyayya ya musu biyayya ya girmama su ya musu da'a cikin duk abinda bai saba wa Allah ba ya san haƙƙin su ya san haƙƙin Allah kada ya hada tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin su idan suka nemi haƙƙin su ya ba su idan suka nemi haƙƙin Allah to kai ya ba su ko suka nemi ya saba wa Allah akan su ya yi musu biyayya to anan ba hurumin su bane ba haƙƙin su bane wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ta'ala cewa yayi idan suka yi matsa maka sai ka hada Allah da wani to kada kai musu da'a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ba a yi wa mahaluki wani mahaluki da'a a saba mahalicci a wani gurin ya ce inna matsa'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abinda duk shari'a bata yadda da shi ba bata da izini a kansa ba to anan babu magana da'a saboda haka ya kula da haƙƙinsu. su koda kuwa sun saba masa fahimta koda kuwa suna bin wani tafarki daban kai koda a ce ma ba musulmi bane wani addinin daban suke yi haƙƙin nan nasu na a girmama su yana nan haƙƙin nan nasu na a yi musu biyayya yana nan saboda haka ka kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu ka kiyaye haƙƙin ka kiyaye haƙƙin Allah fushin ba zai cutar da kai ba matukar dai ba saba wa Allah kai ba matukar dai ba abinda ya dace ba da bai dace ba kai musu in dai akan hanyar Allah ne wannan hushin su ba zai cutar da kai ba saboda ka tsaya akan tafarki ka ci gaba da kyautata musu sama da yadda ƴan uwanka ƴan bid'a suke yi in har suna yi in ma ba ta yi kai ka ci gaba da kyautatawa dan albashin da ake baka islamiya ka rika taimakawa uwanka a ciki kana saya mata abinda za ta ji daɗi idan kana yin haka to babu shakka wannan zai karya mata zuciya wata rana ita da kanta za ta gane cewa babu dalilin da zai ta tsane ka ko da ko waɗancan 'yan uwan naka sun yi ƙoƙarin su haɗa su haɗa ku da ita ba za su yi nasara ba ba ka ci gaba da kyautata mata wanda ya ce ana karanta mana cewa wasu mutane ba sa taruwa a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah har zuwa ƙarshe to malam wannan ya keɓanta ne da masallatai ko ku hadda zaurukanmu wato zaurukanmu na ilimi babu shakka ambatan masallaci a nan kharaja makharajil galibi saboda galibi karatuttuka a masallatai ake su galibi masu makarantu su ne masallatai musamman a da haka aka sani wannan baya hana guraren duk da za a haɗu a ambaci Allah a gurin a yi karatu a gurin shi ma ya samu irin wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musamman ɗalibin ilimi tun fitowar shi daga gida zuwa makaranta mala'iku suna shimfiɗa masa fuka-fukansu saboda yarda da abin da yake yi sannan hanyar da ya kama zai tafi neman ilimi hanya ce ta shiga aljanna saboda haka yana da wannan tagomashi sawa'un masallaci ne ake karatun ko a makaranta ne ko a soro ne ko a wani gida ne ko a wani kango ne a ko ina ne in ta karatun da ake yi karatu ne na Allah da annabi to babu shakka mutanen da suke gurin za su samu wannan tagomashi ko da kuwa an ambaci masallatai saboda su ne mafiya yawan wuraren da ake karatu shi yasa aka ambace su akwai dan uwa da mahaifinsa ya rasu muna addu'a Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya kyautata sa ya haskaka masa kabarinsa ya alkinta abin da ya bari na zurriya ya yafe masa kurakuransa kai kuma wanda yake mara lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ya rahamshe su waɗanda kuma marasa lafiya ne Allah ya ba su lafiya masu lafiyar Allah ya kara musu ya ba su abinda lafiya za ta ci ta sha abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in